أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم أكمل كل الله يساك داود مونا رانا تأشرين دبيو قوة الربيع الثاني ألف دليه دولة ثلاثين wace ta yi daidai da 17 ga watan abrilu shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi shagal arfi fannin sarf satin da ya wuce mun fara magana kan a taqsimul khamis lil fi'l min haisu ta'addi kaso na biyar ga fi'li ta bangaren samun shi ga maf'ulun bihi ko kuma rashi ana ji mun tsaya akan ah, abu na biyar ne ko eh. muka ce daga cikin abubuwan da suke sanyawa fi'ili lazim ya samu maf'ulun bihi ƙarin hamza da sinun da ta'un a cikinsa kamar istakhraja zaidun mala zaidu ya nemi fito da kuɗi to yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya as-sadis na shida at-tadminun nahwi at-tadmin kun sa a cikin balaga ma akwai wani abu da ake kiran shi at-tashbih ad-dhimni shine tadmin abu ya kunshi wani abu to shine ma yake cewa wahuwa in an ce at-tadminun nahwi ma'anansa an tashraba ko an kalimatun lazimatun ko kuma an kalimatun lazimatun ma'na kalimatin muta'addiya shine wata kalima wace ke lazima ce ta zo ta sha ta ɗanɗani ma'anan wata kalma muta'addiya litata'adda ta'adiyataha domin ita ma ta yi aiki irin aikinta nahu misali wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala to at-tadmin aurin nan ضمن تعزم معنى تنوو يعني عظمة عظمة أصل إنسى لازم نه عظمت على فعل كذا كذا شي شيني وانت كتوا على قدر عمل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها ويعصر في عين العظيم العزائم طيب عظيمة منا فهمت in kace azamtu ala kaza wannan kalima ce lazima amma sai aka shayar da ita ma'anan kalmar muta'addiya misali kamar kace nawaitu zalik nayi nufin haka kaga wannan muta'addi ne ko tun daga shi na ya bayyana to don haka sai aka ce dummina ta'zimu ma'ana tanwo an kunsa wa ma'anan ta'zimu ma'anan tanwo fa'uddiya ta'adiyatahu sai aka ketarar da shi ketarewan wancan don haka wala ta'zimu uqdatan nikahi bi ma'ana wala tanwu uqdatan nikahi na'am ba makulin bi ya bayyana ba na'am ba shakka ai bayyanan sa yasa muka san cewa yayi eh, tadmin ne saboda ita asalin azama din lazim ne السابع abu na bakwai حذف حرف الجر توسعا شرح حرف الجر دومين الواحد كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام محل الشاهد تمرون الديار بقى أنا cewa مررت biwa to ya kamata تمرون بالديار amma sun ce ta tamurruna diyara wa lam ta'uju kuna wucewa da gidaje ba ku dawowa kalamukum alayya idan haram طيب yace wa yatrudu hasfuhu ma'a anna wa an ko kuma wa yattaridu wa yattaridu hasfuhu cire harful jar yakan zo so da yawa in ya hadu da anna ko kuma an نحو قوله تعالى شهد الله أنه أي شهد الله بأنه كاغا أنشري با أنا هادوان أنشدا أن آل عمران أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أو عجبتم بأن جاءكم منا فهمت الثامن نتقص tahwilul lazim juyawar fi'ili lazimi a canza shi ila babin nasara zuwa ga babin nasara li qasdil domin nufin mubalaga ƙurewa zaƙewa kaman qa'attuhu fa qa'attuhu fa ana aq'uduhu mun yi zaune niya da shi sai na zaunar da shi don haka ni ne ke zamar da shi in ka duba ƙa'ada lazim ne kuma ta'addi to amma sai aka hawwala wannan lazim din ya kuma babin nasara kuma in ba kuma ta mace duk wanda ya shiga wannan babin to ya zama ta'addi sai dai waɗanda suka zo da wasu abubuwa kamar da muka ambato wanda yake ya kasance fa'un ɗinsa eh, yani harfu illa ne eh, kaman wa'ada to shi ba zai shigo babin nasara ba wa in kana dai zai kasance muta'addi ne طيب kama taqaddama kamar da ya gabata wal magana ta qarara anna ta'addiyahu al fi'la na طيب ني انا نوابا تاون ان تعديه الفعل سماعيه يعني كسنتون فعل ne wannan ya tamidu ala sama yafi daidai anna ta'diyat al ne eh nasu yafi namu daidai saboda jumlan ta tsayu yani fi'li ya kasance mu muta'addi yana ginuwa ne akan ji in an ji kawai haka shikenan in kuma ba a ji din ba kawai yadda yazo lazim to lazim ne muna fahimta fama sumi'at ta'diyatuhu bi harfin duk fi'ilin da aka ji yana ta'adiya da wani harafi la ya juzu ta'adiyatuhu bi ghairihi to bai dace ka sauya shi da wani harafin ba kaman marartu bi zaidin yawwa kaman harfu jar duk abin da ya shahara da cewa ga ta yadda ya zo jumla kuma za ta istiqama da zuwansa mm. to bai dace kai ka canza shi ba muna fahimta mm. na na waje tuka min saba'in bi na yaƙi. Mm. eh ma'ana ai wannan shi fi'ilin zulwa jahaini ne ya ta'adda wa ya talaza ka fahimta amma abinda ba haka ba kaman marartu bi zaidin kace marartu ila zaidin wai ma'anan kuma bi zaidin din kake magana ai bai dace ba sai dai in ma'anan ya canza ji'tu ilaika ji'tu minka ilaika daga wani wuri nake zuwa gare ka minka na baro ka zuwa wani wuri kaga ma'anan daban-daban ne yawa amma in kana nufin wai ka kawo marartu bi zaidin kace marartu ila zaidin kana nufin irin wannan ne bi zaidin to wannan shi ake magana abin da ya shahara da wani harafi kar a kawo mashi wani wa ma lam tusma ta'diyatuhu abinda kuma ba a ji shi muta'addi bane la yajuzu an yu'adda bi hadhihi al-asbab bai dace kika kawo mashi waɗannan sababba ba ka ingiza mashi don ka mai da shi muta'addi ma'ana abinda dai malai yake so ya nuna maka ya'tamidu ala sama duk abin da za a kawo maka dinnan in an ji shi to shikenan in ba a ji shi ba sai a bashi kaga ka'idar nahu ma tana da abin nan bare kuma addini in dai an ce abi turba irin ta farko a nahu ma to kaga ashe a shari'a ma shi min babu aula Mu fahimta wa ba'dhum wasu daga cikin malamai ja'ala ziyadatal hamzati fi sulasiyyil lazim sun sanya ƙarin hamza a cikin sulasi ne kawai wanda yake lazim kamar jalasa sai a ce da ta'adiyyati hi qiyasan muttaradan wato sun sanya shi wannan wani qiyasi ne wanda ya zo ma'ana duk wani fi'ili sulasi lazim a wurinsu kana iya shigan masa da hamza domin ka mai da shi muta'addi wannan suna gani qiyasi ne wanda yake an samu shi ya zo wallahu a'lam kama taqaddama نعم ايه ايه توسعا ايه ايه ذهبت السوق بقى ممكن كانت وانا انت ما انت كيف اصبحت شيء خير الحمد لله <laughs> بخير خير الحمد لله نعم. وعليكم السلام نعم نعم ban ji ba a wannan sama'i ne an ji ta tana iya tana iya na kisa wannan sama'i ne na a ba ka'ida sai dai ya danganta illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard فساد fasadun نعم مالك نعم توسعا كان يا cewa marartuka نعم ma'ana su harful jar da kuma zarf suna da sauƙi kwarai da gaske ta yadda yake sun juji ne su suna iya ɗaukan duk wani karikiti a kansu sabanin wani abu wanda ba su ba wani na iya tsayawa kuma wani wani ka fahimta jitu ilaika jituka tawassu'an saboda su kofofin su abu ɗaya ke da'iman ba su da wani demarcation wanda aka sa aka tare aka ce wani abu a wani matsayi ba zai yi ba a ko da yaushe su mutawassi'ain abu ɗaya suke ka fahimci tawassu na na yawa shine ma'anar tawassul na na na ha, ai sani sani ne in ya leko abin da yake ya baki sarari ai shi ma ne yana gaya maka abin da shi ya leko ne ai ba ya kara komai bane kamar samadi dai da kasar eh nan ce wannan samadi eh ba suna cewa samadi ba eh to ba dama babu sarari kenan a wurin su ka wuce eh don kaga kama a turanci na malami ya bajinta da ilimi na ina iya fiko wani ke ta zama karfafiya a nan ba zai bai yiwa ba zai yiwu ka zo ka ce mana an wani harafi ne daban wanda ba yau sabanin da aka sani wa alaikum salam na'am wannan kalmar kafin da ke dama da nafisa ita ina ganin karkata tana tana zama dama tana zama nafisa domin wata irin ace in karanta wahidatan wata kuma in karanta wahidatan na'am wani ace karanta wahidatan ta zama nafisa kenan aure na'am na ce karanta wahidatan kuma ta zama dama kenan duk kuma ita ce aure na fuka dama dama ce din da fake to ai sai mu duba mai tace akwai kuma wata guda zuwa hidatan na na to me matsayin fa a wurin nan ya gaba na'am tamma ce nan. ita fa'un waqi'atun fi jawabi a shart in don haka wahidatun zai zama tamma kenan sai zama fa'ila eh, eh ita ce fa'ila nan eh duk ko da kisa ce waqi'a fi jawabi shart na'am التضمين النحوي أي شيء وأن يقتصر على السماء <coughs> إيه كذا كمان كمان um, eh, innal lazina can wancan ayar da لا يحزنهم الفزع الأكبر كجا حزنا لازم يكون متعدي تو أما كجا أني ما تضمين أني تضمين حزنا نصر لا يحزنهم الفزع الأكبر كيف يدعي يودعك يكتسر على السماء na duk littafin da ka binciko na na hu to ni dai ban taba zuwa littafi sama'iyat ba sai dai akwai asima shi kuma wanda yake bayani akan jin halaccin jin kiɗa ko rashin halaccinsa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك